yana mai ambaton sunan ubangiji mafi girma a gare sa ya zal jalal wal ikram wannan shine sunan ubangiji wanda ubangiji ke jin daɗi in aka kira sa da shi ya fi karfin awa ɗaya a kwance yana ambaton sunayen ubangiji kana ya fara jin sassaucin abin da ta zo masa a zuciya wuraren karfe 11 da minti 30 ya iya yunkurawa haɗi da mikewa kawai sai jijiri na neman kwashe shi saboda dalilin musabbabin yunwar da take zukulkular 'ya'yan hanjin marainan cikinsa daɗin daɗawa kuma ga zuciya ba daɗi don ma da ƙarfin zuciya irin ta musulunci da tuni ya jima da kamuwa da heart attack komawa ya zauna haɗi da limshe idanuwansa ya rike kansa da hannayensa duka biyu na kusan mintuna ashirin kane iya mikewa a daddafe yake takowa da kafafuwan nasa har ya fice a ɗakin ya sako damste yar karamar system ɗin da ke saman kofar shiga dining room ɗinsa ya ga tana haske alamar dai an aje masa abinci a room ɗin hakan ne alamar da yake ganewa in an aje masa abincinsa ba ɓata lokaci ya nufi kofar ta buɗe ya shiga cikin takun ya shiga cikin takunsa na manya na manyan maza masu ji da cikakkiyar lafiya da iza idanuwansa suka sauka akan dining table ya ga fotuwa mahaɗi da joke haka kawai ya tsanci zuciyarsa da nishaɗin da bai taba shiga irinsa ba kamar yau ya manta Wenceslas da ya yi nishaɗi ma a rayuwarsa wallahi cikin sassarfa ya karasa ya ja kujera ɗaya ya zauna daman shi bai saba da lalaci ba shi ke ɗin kansa da kansa bai saba da mutuwar jiki ba shi ɗin namiji ne na gaske bai da sassanyar laka a jikinsa juk din apple juice ɗin ya buɗe kamshinsa ya doke sa ya dauko kofi ya tsiyaya ya sha wani da wani daɗi haɗi da sanyi kaɗan ya ratsa shi ya manta wintlas ya sha juice wadda aka hada a gida sai dai na kwali kawai yake sha kuma bai san su kawai yana sha ne bisa lalura hannu ya kai ya bude wa ta farko nan da nan wani irin kamshi mai bala'in daɗi ya dake sa nan take hanshin kamshin ya haifar masa da faduwar gaba haɗi da tunawa da mahaifiyarsa sa kamshin abincin nan irin kamshin abincin ummansa ne wanda take dafa masa da iya cin wani abincin a rayuwarsa saboda sabo da yayi da abincin ummin nasa ko da school ya je in ya dawo hutu burinsa kawai ya ci abincin umminsa ummi ya ambata a fili haɗi da zubawa dafa dukan makaronin din ido wanda ta ji kayan lambu masu bada vitamin din kuzari a jiki kanan launin abincin ma sai da ya fadar masa da gaba sakalan abincin kalan na umminsa sannan kamshin launukan spaces din duk irin na ummansa ne ajiyar zuciya ya ja haɗi da saukewa a lokaci guda mamaki da alheri suka rufe sa wace ce mai irin abincin ummin nan ya tambaye kansa da kansa fuskar sa fal mamaki bai kara karaya ba sai da ya wa mata biyu mai dauke da farfesun kifin da yake so kamshin kifin ya dauke sa tuni wani miyau ya taru masa kafin yayi aune tsinkakken miyau na bakin sa ya cika masa bakin nasa tap ganin yawun na kokarin zubowa ya sashi saurin haɗiye sa ya wuce a makogarin sa ji kake kod sak farfesun irin na ummin sa ne tafi kowa iya dafa masa abinci a duk duniyar nan ita ta sami shi soyayyar busasshen kifi saboda ita ma akwai so mai karfi tsakaninta da farfesun busasshen kifin zuciya cike da zallar mamaki zuba makaroni din a plate wanda har lokacin sai kanshi take yi tana tirarin zafi shi din bai cin abinci mai sanyi shi yasa duk wani abu da za a dafa masa awama ake sa masa shi abinci ko fara ko fara hucewa yayi bai cin sa in ma ya huce sai ya dumama sa a na'urar dumama abinci to bai cika son cin abinci cin abin da aka dumama a na'ura ba sai dai ya cika plate da dafu sai dai ya cika plate din dafa duka macaroni din wanda rabinta duk hanta ce cikinsa jikinsa har yana rawa ya ɗauki spoon ya fara ɗebo abincin ya zuba wa ɗan karamin bakinsa ya rasulullahi sai da ya limshe idanunsa saboda daɗi da garɗi da zumar ni'imar abincin nan da nan ya haɗe ba tare da ya tsaya tunawa ya tsaya taunawa ba kamar wani mayunwaci wallahi zai iya rantsewa da ubangijin sammai da kasai bai taɓa cin abinci mai daɗin wannan ba sai na ummansa kamar yunwa ce haka ya rinka kamar ce haka ya rinka cin abinci ya rinka cin macaroni din yana korawa da apple drink din sai da ya cinye plate din macaroni din nan tas ya kara rabin plate nan ma ya cinye ba tare da abincin ya ishe sa ba a baki ya kara don dalilin cikinsa ya cika amma bakinsa na bukata daɗin bai ishe sa ba duk da ya koshi amma ya zuba farfesun kifin a plate ɗin da aka tana don cin farfesun kifi shape ɗin plate ɗin shape ɗin kifi ne kalan shi golden kai ka ce gold ne tashi yayi ya wanke hannunsa inda aka tanada don wanke hannu saboda da hannu zai ci farfesun kifin ya dawo ya zauna ya fara cin farfesun kifin wanda ya zubawa ɗaya a plate burinsa kawai ya cinye sa don daɗinsa ya riga ya gama da shi yana ci yana limsar idanuwansa farfesun kifin ya fi masa makaroni ɗin daɗi ya tabbatar ko da cikinsa zai fashe ba zai koshi ba saboda daɗin abincin nan nan da nan ya fara fuskantar duniya ni'imomi da albarkatun cikinsa suka fara kokarin dawowa gare sa yayin da rabin hayyacinsa ya dawo jikinsa saboda daɗin abincin ya mantar da shi kusan kaso casa'in na damuwarsa yana cikin cin kifin hajiya saudi ta shigo dining room ɗin. ba ko sallama ta kicin ta shigo ba ta cikin falon ba Dagowaye ya kalle ta zuciyarsa cike da mamakin ganin ta a side ɗinsa yau. Ya san akwai babban dalilin zuwan nata side ɗinsa dan zai iya kirga sau nawa ta taba zuwa side ɗinsa a zaman shi da ita kusan shekara goma nan. Ganin ta da yayi tuni ya ji duk ni'imomin da suka zo jikinsa sun guje sa. Zuciyarsa ta cinkushe da wani irin kunci na bugawa a mujalla kallo ɗaya mata ya ɗauke idanuwansa a kanta tun kafin ta kara so idanuwan ke kan dainin ɗin saboda ƙanshin da ya cika ta na abincin ita ma ba ta taɓa jin irin ƙanshin ba sai yau tun natan yawon ya tsinke amma ta haɗe tunawa da yi da kiyayyar da take wa wanda ta dafa abincin karasowa tai ta zauna a ɗayan kujerar dainin ɗin tana fesin ɗinsa a yanda ta ga yanayin a yanda ta ga yana cin kifin da kuma yanda ta ga ɗayan plate empty ya tabbatar mata da yarinyar ta iya abinci domin in abinci ba daɗi bai iya ci duk yunwar da yake ji ta riga ta san hakan a ta tare da shi Abdul Jalal ga mai aikin sauri ta jefo masa tambayar ba tare da ta gaishe sa ba dagowa ya sake kallanta a karo na biyu ya ce ban ganta ba na dai ga abinci a dainin. sauri ta limshe idanuwanta ta buɗe su a kansa saboda yanda ya mata maganar ya haifar mata da mutuwar jiki muryarsa kawai ta tada mata hankali muryarsa kawai ta tada mata hankali take okay yayi daman ai ban so ka ganta abinci kake so shi za ta dafa maka ni dai ka sani da kishi kwata-kwata hankali na ya kasa kwanciya akan yarinyar shi yasa na ce bari in same ka ni dai ba ruwanka da ita me aiki ce ta maka abinci kawai ka ci shi kenan. please ni dai ka kula da kanka akan kowace mace dagowaye ya sake kallanta da ganin yadda take maganar ya san kishin nata ne na azabar ya motsa dan ita ba ta da lissafi akan kishi ba tare da ya ce komai ba ya miƙe bayan ya gama cin farfesun kifin ya isa da inda aka tanada don wanke hannu ya wanke hannayensa duka biyu da sinadarai duk tana zaune tana kallon sa ya gama ya kwashe komai na kitchen din ya kai shi ya kace komai na dining din ya kai shi kitchen ya dawo ya kara wanke hannayensa duk tana zaune inda take ya nufi hanyar da za ta sada shi da falo ta taso ta biyo shi tana faɗin baka ji abin da na ce ba ne a takaice ce naji a gaggauce bar falon ya nufi upstairs ta bi shi da ido zuciyarta na ba ta tabbacin zafin kansa ba zai taɓa bari ma ya kalli yarinyar ba ita fa duk tunaninta kar ya ci ban sani ba na wata saboda ita ba bashi take yi ba haka ke kara sa ta a kalar ke sa ta a halarar kishinsa amma ta san gaskiya da wuya mijinta ya iya kusantar wata mace wani irin murmushi ne ya tsubuce mata akan fuskar ta ganin zuciyarta ta ba ta tabbacin mijinta ba zai taɓa neman wata ba da sigar ci ko ta sigar soyayya ma ta san da wuya dan shi mutum ne da bai san reni kuma babban mutum ne shi da ba zai so mutuncinsa ya bari a idan mutane ba juyawa dai ta fice a side din nasa tana mai jin kwanciyar hankali na ziyartar ta ko ina amma ba kishinsa na nan a zuciyarta ta tabbatar duk ran da mijinta ya kusance ko da hannu wata ne ranar sai ta haukace ko ta ce ma faduwa za ta yi ta mutu saboda tsabar azabar kishi bayan ta gama sallolin nata suka nufi site din sauran masu aikin larai ta bata abincin su na masu aiki shinkafa ce da miya da nama yanka ɗaya yarinyar ta ci sosai kasancewar tana jin yunwa bayan ta gama ne suka nufi site din gogan suka tadda wama din a kitchen larai ta bubbude ta ga ya ci da yawa nan take ta yi ma yarinyar jinjina kana suka kwashe komai suka nufi kitchen suka wanke haɗi da kara kimtsa komai na kitchen din larai ta rakota har ɗakinta, ta kana suka yi sallama ta gaya mata time din tashin ta karfe 8 am za ta rinka tashi kullum saboda shi gogan karfe 10 yake breakfast yarinyar ta daga ma larai kai alamar to suka yi sallama da shige dakin ita kuma larai ta nufa nasu side din tana shiga dakin a maimakon ta kwanta kawai ta fada bedroom ba jimawa ta fito daure da alwala ta isa ga wardrobe ta bude hadi da zuge kana masgo dinta a sama sama ta dauko wata yar bag blue ta zuge ta ta fito da alkur'ani mai girma hadi da azkar da carbi da nufi dardumar ta rike da alkur'anin da azkar din da carbin ta ajiye su a gefen dardumar ta tada sallar dare idan zuwa lokacin ana neman after one ne tunda ta tada sallar nafilar bata tsagaita ba sai da karfe 3:30 da minti talatin ta yi kana ta tsaya ta dauko carbi ta yi istighfari haɗe da hailala da salatin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ta kara da yazal jalal wal ikram bayan ta gama tasbihin ta ajiye carbin ta buɗe Qur'ani mai girma ta fara karantawa a zuciyarta daga alhamdu ta fara ba ta tsakaita ba sai da ta yi izo ɗaya kana ta ajiye Alƙur'ani ta ɗauko azkar ta shiga addu'o'in da ke cikin azkar ɗin har sai da aka fara kiran asbahi kana ta ajiye azkar ɗin ta yi addu'ar ta ta shafa ta miƙe ta nufi toilet ta kara ɗauro alwala kasancewar zuwa lokacin ana ta kiraye kirayen sallar asbahi ne masallacin da ke gidan ta bi jam'i suka idar ta zauna ta yi lazimi haɗi da kara karanta azkar har alfijir ya fara bayyana kana ta miƙe ta ajiye alkur'anin da azkar da carbin akan bedsheet drawer ta isa kan biyar ɗin da hijab a jikinta ta kwanta baccin awa ɗaya da rabi ta yi ta tashi karfe bakwai da minti talatin a gaggauce ta yi wanka ta fito ta shirya cikin riga da zanin atamfa su ma duk sun koɗe yawancin kayayyakinta duk koɗaɗɗu ne ta sa kayan da ta cire a kwandon da aka tanada don zuba kayan dattin ta zambala hijabi marun komai ba ta tsaya shafawa ba sai da ta fesa turare ta fito ta nufi kicin din nasa ta ɗauko yar takardar da larai ta ba ta jiya ta dudduba abubuwan da yake so da safe na ɓangaren abincin larabawa duba ta yi ta ga akwai komai ta shiga haɗa masa zallar abincin larabawa har kala hudu karfe tara da minti talatin ta gama komai ta ɗauka ta nufi sai din nasa da shi ta kofar da za ta kai ta direct dining room ba tare da ta shigo falon gidan ba ta shigo tana shigowa ta ga ko ina tsaftsaf sai azabar kamshi kawai ke tashi tun karfe shida aka gama gyara site din nasa ajiye tray din hannunta tayi akan dining table din ta fice ta koma ta kwaso sauran kayan ta dawo ta ajiye su akan dining din tana tana wonin din Hajiya Saudi gareta cikin hanzari ta fice a site din ta dawo kitchen din wanda bai da nisa da site din ta wanke komai da ta bata ta gama gyara kitchen din kenan lare ta zo ta ga ta gama komai mamaki ya rufe ta ita da ta zo nuna mata da ta zo nuna mata ne sai kuma ta ga ta gama sane da aiki cewar larai yarinyar ta amsa mata da kai larai ta ce to tunda kin gama komai ki je ki kwanta abinki zuwa sha biyu sai ki taso ki daura masa abincin rana yarinyar ta amsa mata da kai da to ta juya ta kalle kicin din ta nufi ta nufi ɗakinta larai kuma ta koma bakin aikinta daman ta cike suke da bacci tana isa ɗakin ta kwanta ba jimawa bacci mai azabar nauyi ya ɗauke ta karfe tara da minti arba'in ya tashi yau ya samu baccin da ya jima bai yi irinsa ba ya san saboda abincin da ya ci ne ya koshi Allah Allah ya rinka yi ya yi wanka shaf shaf ya fito ya shirya sai sauri yake yi saboda kawai so yake yi ya isa ga dining room ya ci wannan daddaɗin abincin wanda daɗinsa ya kwana a ransa har mafarkin daɗin abincin ya rinka yi bayan ya gama shiryawa cikin manyan kaya ɗanyen boil ɗinsa light brown ya saka sai zuba mahaukacin sheki na boil ɗin ke yi ya tashi yau da jin kwanciyar hankali da yake jin zai iya zuwa ofis ya ɗauko dan ƙareren agogonsa na zallar diamond ya manna wa tsintsiyar hannunsa ya feshe jikinsa da turarurrukansa don shi ɗin ma abocin ƙamshi ne ya zira haɗaɗɗen bakin takalminsa wanda ya amshi lallausar kafarsa takalmin ba karamin fito da martabar kyawun fuskarsa ya yi ba ya fito ɗas da shi sai taku kawai yake cike da iza tamkar rikakken gawurtaccen namijin ɗawisu ta ko ina ya shiga gashi dogo sambal ba karkace downstep ya sako hannunsa rike da wayoyinsa yana tafe kamshinsa na bayyana a duk inda ya taka daga kai ya kalli saman kofar dining room ɗinsa ya ga taƙin rufar wuta alamar an ajiye masa breakfast ɗinsa haka kawai ya tsinci kansa da sakin murmushi da ya bayyana siririyar shiryarsa sama da kasa direct daga zuciyarsa murmushin ya fito bai taɓa murmushi akan komai na duniya ba sai yau ba bata lokaci ya isa dining room din ba tare da ya ko zauna ba ya shiga bubbudewa ma din kamshin abincin ya doke sa yayin da mutuwar tsaye ta same shi ganin abincin larabawa wanda umminsa ke dafa masa a bayyane ce a gan irin abincin ummi ya bude ɗayar wama din sa fal mamaki nan ma ya ga duk abincin larabawa ne duka wama din sai da ya bude su ya ga duk irin abincin da umma ke dafa masa ke dafa musu ne zaunawa ya haɗi da yin sivin ɗin kan sai fara ci daɗin ya kara kashe kashe sa nan take ji zuciyarsa na bukatar ganin wace ce wannan mai irin girkin ummi kuma har yafi na ummin ta sama daɗi sai da ya cika tumbunsa kafta ne ta kana ya tashi ya dauki wama daya wanda bai taba komai dake ciki ba ya isa kitchen ya hada wama din a basket da plate ya dawo da su falon kana ya koma ya kwashe komai na kan dining din ya kai kitchen ya zauna a falon hadi da kiran direban sa a waya ya sanar da shi a shiryo mota zai je ofis yanzu ba bata lokaci aka shirya motar sakirar benza sai motar security daya ya hau suka fice a gidan zuwa ofis ɗinsa. ranar wuni yayi zuciyarsa cike da tunani tunanin dadin abincin da ya fara ci daga jiya zuwa yau har ya canza sa sun fara ciccikowa abincin da ya tafi da shi ofis din ya kara ci da rana after azhar ya dawo gidan wanka kawai yayi isa dining din ya ga an cika sa da abinci iri daban-daban bai bata lokaci ba ya shiga bubbudewa duk abin da yake so shi ya gani kwata-kwata bai ga akasin abin da bai so ba kuma har da kari akan abin da yake so din ma zaunawa ya ce koshi yayi nak daga jiya zuwa yau har ya koyi mugunci saboda daɗin abincin yana cin abincin ne kuma zuciyarsa na kara kwaɗaituwa da san ganin wace ce ke masa wannan haɗaɗɗen abincin har haka kawai yana so ya ganta yana gama cin abincin ya ji wani ya ja wani ya wani irin bacci ya lullube kwayoyin idanuwansa a daddafe isa kai kwanukan kan dining din duka kitchen ya nufi upstairs ɗinsa direct ya fada bedroom ɗinsa ya kwanta a lallausar gadonsa bai jima ba bacci mai daɗi wanda ke tattare da rabin kwanciyar hankalinsa ya rufe sa alhamdulillah daga jiya zuwa yau ni'imomi sun fara masa darar miƙiya a duk sassan jikinsa after six days bayan bayan kwana shida karfe shida da minti karfe shida pm zaune suke a kayataccen falon Hajiya Saude wanda ke sama. Hajiya Abulle da ta zuba wa Hajiya Saude ido suna fuskantar juna. Tun ɗazu sun fi karfin 10 minutes a hakan. Kawata, kin kira ni kuma kin tasa ni gaba kin yi shiru. Sai kallo na kike kamar kin samu TV, cewar Hajiya Abulle, wanda Hajiya Saudan ta yi kiranta da yammacin nan. Hajiya Saude da ke fuskantar Hajiya Abulle ta ce, "Wallahi Hajiya hankali na ne yake kwanciya akan yarinyar nan. Me aikin nan? Yau kimanin satin ta ɗaya a gidan nan." wallahi da na ganta sai gaba na yayi ta faduwa kin gani fajiya har ban so ta zo gaida ni in na ganta hankali na tashi yake ga baki daya sai raina ya canza wallahi Hajiya Abule ta yi wata yar dariya kana ta ce haba Hajjaju ban san ki da mutuwar zuciya ba akan abu kankani abubuwa nawa muka tunkura muka ga bayan su sai wannan abin da bai da bai da tushe balle madafa zaki daga hankalinki akan sa a hofi Hajiya Saude da duk jikinta yayi sanyi tace Hajiya kamar baki fahimci me nake nufi ba dan Allah ki fahimce ni ni ka baki eh zuciyata bata kwanta min ba da yarinyar nan gaskiya Hajiya Abulle da ke fuskantar ta haɗi da nazartar ta tace na fahimce ki mana Hajiya kin sa wa ranki yarinyar ne shi yasa zaki ga zuciyar ki ta ki kwanciya a kanta ki cire ta a ranki kwata kwata ki tuna duk duniya babu mai iya ja da ki ke ma kin sani boka ma ya faɗa da kankin kansa sannan uwa uba mijin kifi ba irin nawa bane ni kin ganawa da ba dan ina tsaye ba akan sa da Allah kada ya san kwashe-kwashen da zai rinka min duk da ma abin tasa ba ta aiki amma a haka sai uban kwashe-kwashe to kin ga aka san shi AA saraki ko adacin shi ba ruwansa da wata mace hidimar gabansa kawai yake yi ko wannan ya isa a ce zuciyarki ta nutsu guri ɗaya sau dai haba dan Allah kawata kar ki bani kunya mana tsawon shekara goma kina mulkin mijinki ba abin da ke daga miki hankali a gidanki sai yanzu akan abu kalilan wanda ko sauran ɗakinki yarinyar bata kai shi daraja ba kuma wai bebiya kar ki taba daga hankalinki akan komai na duniya mu fa ke da boka na gaba da bakin dutse boka dan Sokoto to ai kokin ga mu ke da komai na duniya ke fa yanzu in kika so aka sharai yau ɗannan za a kashe shi to mene ne da zaki addabi kanki babu dalili a cire zuciya hajiya saudi ta sauke zuciyar na nazarin kalaman hajiya aballe amma kuma sai dai zuciyar ta ta kasa nutsuwa hajiya gaskiya ina ganin kawai in kira kande ta zo ta dauki yarinyar nan ta kawo min wata kawai ni zuciya ta har yanzu bata nutsu ba hajiya saudi ta faɗa hadi da daukar wayarta da niyyar ta kira hajiya kande aballe ta dakatar da ita ta hanyar cewa dan Allah hajiya karki gudun gara ki fada gidan zago please hajiya saude da ta dakata daga kiran kandan ta tsurowa abulle ido cike da rashin fahimtar me take nufi tace kamar ya hajiya hajiya abulle ta watsa hannu biyu irin na yan duniya tace eh mana hajiya yanzu in aka tafi da wannan kin san wa za a kawo miki bakin ce min a waya wannan ba kauyiya bace hajiya saudi tace eh gaskiya kamar ba kauyiya take haka nan dai ba ta magana ai na gaya miki gata nan ni sai in ganta ma kamar bata da wayo dan tunda nace kar ta kuskura ta haɗu da mijina da ta kai masa abinci ta bar side ɗinsa to wallahi har yanzu ba su haɗu ba kawai larai mai aiki na da na sata ta sama yarinyar ido sosai akan tana da miji akan ta da mijina nace da ta ga wata baraka ta gaya min abulle ta ce to kin gani an gaya miki a yaran yanzu yan aikin nan masu buɗaɗɗen ido zaki samu wanda za ta yi abin da yarinyar nan ta yi ne wallahi in wata ce kina nuna baki so ta ga mijinki duk yadda kika kai ga tsaranki sai ta gansa sai ma ki ji labari ya sauya sai dai ki ji har an buɗe an amma wannan kin ce fa gidajiya ce har jiya saude ta ji maganganun abulle sun shige ta sun haifa mata da kwanciyar hankali ta ce eh bari in kira larai ta kira ta ki ganta Allah sarki wannan kenan kamar yadda na alkawaranta muku ga wannan sai ku jira ɗayan zuwa an jima kaɗan insha Allah na ku dan salma kuma huta lafiya da sunan Allah mai rahama mai jin ƙai littafin wata kishiya kashi na tara wani irin tukuki mai azabar zafi ya zo ya tokare masa zuciya na sallar bakin cikin da ya jima yana kunsa a zuciyar tasa limshe idanuwarsa ya haɗi da kai hannunsa saitin zuciyarsa ya rike gam yana mai ambaton sunan ubangiji mafi girma a gare sa ya zal jalal wal ikram wannan shine sunan ubangiji wanda ubangiji ke jin daɗi in aka kira sa da shi ya fi karfin awa ɗaya a kwance yana ambaton sunayen ubangiji kana